umdatul ahkam na babban malami ne da ake kira Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Yu ibn ibn Surur ibn Rafi ibn Hasan ana masa lakabi al-Maqdisi saboda nan ne wurin zamansa kuma al-Hanbali saboda yana bin mazhabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Abu Abdullahi Imam Ahmad bin Hanbal wannan babban malami Abdul Ghani Al-Maqdisi an haife shi a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. suna tsaran juna shi da babban malamin nan al-muwaffiquddin wato muwaffiquddin ibnu kudama wani babban malami masanin fiqhu a mazhabi imam ahmad bin hanbal wanda yake da littafi mashhuri al-mughni al-mughni ibn kudama tsaransa ne wajen neman ilimi tare suka je bagadada tare suka fita tare suke komai sai dai wannan ya karkata zuwa ga ilimin hadisi wancan ya karkata zuwa ga ilimin fiqh Ibn kudama babban malami ne malamai da dama sun rubuta tarihinsa musamman wanda ya yalwata zance a kansa shine Ibn Rajab a cikin littafinsa Tabaqatul Hanabila Tabaqatul Hanabila inda ya kawo jerin malamai da suka yi wa ilimin hidima cikin mazhabin imamu Ahmad ibn Hanbal kuma yana da littattafai masu yawan gaske wanda inda za a tara sun kai littafi ɗaya ɗaya har zuwa arba'in wani littafin za ka samu cikin jizgi biyu ko uku ko sama da haka wani littafin cikin jizgi ɗaya a fannonin ilimi daban-daban musamman abin da ya shafi hadisi da tafsiri da kuma aƙida da kuma fito. a nan gurin ya fi yalwata maganganunsa cikin rubuce-rubucensa. Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar Litinin, ashirin da uku ga watan Rabi'ul Awwal, shekara ta ɗari shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan wajen shekaru nawa kenan yau da barin duniya. Wato ɗari takwas da wani abu kenan. ɗari takwas da ashirin yau shekarunsa da barin duniya wannan littafi nashi littafi ne mai albarka Allah ya rubuta masa karɓuwa babban abin da ya kula da shi ƙoƙarin tara hadisai da suka shafi hukunce-hukunce kuma hadisan da Bukhari da Muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi ga hudubar littafin sa kamar yadda za mu karanta قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى يا فتايتي الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار ya buɗe da godiya ga Allah maɗaukakin sarki al-malik mamallakin komai al-jabbar wanda yake da bunƙasa cikin mulkinsa al-wahid al-qahar kadaitacce kuma mai rinjaye wanda ba abin da ke gagararsa yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ta'ala la sharika lahu ba abin da abokin tarayya rabbus samawati wal ard shine mahaliccin sama da ƙasa, wa ma bainahuma shine mahallicin abin da ke tsakanin na halittu daban-daban al-aziz mabuwayi mai rinjaye kan komai kenan al mai yawan gafara ga bayi da suke tuba zuwa gare yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na lallai lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne manzansa ne kalmomin nan guda biyu ba abin da annabi ya so a faɗa masa sama da su abduhu wa rasuluhu kalmomi ne guda biyu suke mayar da martani da ƙungiyoyi halakakku guda biyu ƙungiyar yahudu da ƙungiyar nasara idan ka ce rasulullah ka mayar da martani ga yahudu kenan waɗanda a aƙidar su ma'amalansan annabawa da jafa'i da rashin kunya da wulakantarwa idan ka ce rasuluhu wato ka tabbatar da manzancin sa kenan amma in ka ce abduhu kuwa ka mayar da martani da kungiyar nasara yan mutan wanda su suke kokarin allantar da annabawa yadda suka yi dawar annabi isa da ne na Allah ko shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ko kuma shi shi ne Allah ɗin ba gaba ɗaya kungiyar sa guda uku ce daga nan suka resantu imma masu da'awar ma ba wani bane Allah face Isa ibn Maryam laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam ko wanda suka ce shine na ukun alloli biyu laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa ko waɗanda suka ce shi dan Allah ne wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل qatalahum Allah anna yufakun duk inda dan mutum ya je ya dawo ɗaya daga cikin tushen nan guda uku zai koma ko tushen farko ko na tsakiya ko na ƙarshe ba ya da na hudu kun gane ko dole rabe-raben kungiyoyin kiristoci nan dai za su koma to dan saboda haka lokacin da kace annabi abdullahi ne kaga ka mayar da martani gare su don su suna da'awar allantakar annabawa idan kace rasulullahi ka mayar da martani ga yahudawa dan su suna kokarin zargin annabawa da mai da su ba komai ba kai kuma sai ka daga matsayin su kace su manzanni ne Allah an gane ko yace wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa idan an ce al-mustafa tatacce wanda aka tace shi daga cikin sauran mutane haka annabi yace yace ubangiji madaukakin sarki ya zabi kinana daga cikin kaza sannan daga cikin 'ya'yan kinana ya zabi ne. sannan daga cikin ƴaƴan wani kuma ya zaba Abdul Muttalib daga cikin Abdul Muttalib kuma Allah ya zabe ni dan haka ni zababban zababbu ne yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mustafa kin wanda sai da aka duba aka duba aka duba cikin mazaje ba mai siffa irin tashi sannan aka turo shi dan ya zanto khatamul anbiya'i wa imamul mursalin sannan al mukhtar kuma zababbe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aminci tabbata gare shi shi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa sahabbai waɗanda suke zamani da shi suka yi imani da shi kenan al athhar tsarkakakku wal akhyar zababbu abdullahi dan mas'ud yace ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani ya ga babu a ƙarshen zamani ya ga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe shi ya turo shi a matsayin annabin karshen zamani ubangiji ya sake bincika zukatan bayi ya ga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar sahabbansa sai ya zabo su ya haɗa su kai zamani tare da dan su aura a wajen shi ya aura a wajen su yo annabi zai surkunta da mutumin banza ba zai yiwu ba zai aura a gidan mutanen banza ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam yadda ba zai ba mutum ba nagari ba shi ma ba zai auro daga gidan ba nagari ba da haka sai Allah ya zaɓi sahabbai din zafi ne kuma daga Allah yadda at-taura da injila suka bada bishara ga manzon Allah haka at-taura da injila suka bada bishara ga zuwan sahabbai kuma cewa za su zo tare da annabi zalika masaluhum fit-taura wa masaluhum fil injil masal ma'ana wasu zalika wasfuhum fit tawrati wa wasfuhum fil injil haka Allah ya siffanta su a taura haka Allah ya siffanta su a injila wata irin sifa siffar da qur'ani ya bayar cewa ashiddaw al kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana imahum fi wujuhihim min athar sujud waɗannan kalmomin waɗannan kalmomin ma'anar da suke ɗauke da shi na siffanta da siffofi na gari haka yake cikin attaura haka yake cikin lijila an gane da kyau yace amma ba'du bayan haka fa inna ba'da ikhwani wani sati cikin yan uwana da alani ya tambaye ni me ya tambaye ni ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam in takaito wani adadi na hadisan hukunce hukunce idan ta hadisan hukunce hukunce wato abin da ya shafi hukunce hukunce na fito kenan ba abin da ya shafi aqida ba ba abin da ya shafi tauhidi ba a'a wani ne ya neme ka alfarmar malam ka taro mana da kaitaccen littafi da ya kunshi wani adadi na hadisai da suke magana kan hukunce hukunce hukunce hukuncen alwala hukunce hukuncen sallah tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan min mattafaqa alaihi al-imamani amma karka ciro mana kowane hadisi sai hadisin da mutum biyu din nan suka yi ittifaki a kai al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim al ne cikin abin da shugabannin hadisi a zamanin su suka yi ittifaki a kai na farko Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari wanda ake kira Amir al-Mu'minin fil hadis na biyu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi da ya tambaye ni in tara masa hadisin da malaman nan biyu suka ruwaito fa ajabtuhu ila su'ali fa ajabtuhu sai na amsa masa ila su'alihi zuwa gabin da ya nema raja al manfa'ati dan fatar da yiwa Allah ya amfanar da wannan littafi sai ce wa as'alullah an yanfa'ana bi muna roƙon Allah ya amfanar da mu da littafin wa man katabahu ya amfani wanda ya rubuta shi aw sami'ahu ko ya ji shi aw qara'ahu ko ya karanta aw hafizahu ko ya haddace auna zarafi kai ko lekawa ya ciki Allah ya amfani su. ya ganin duk ya gani mu da addu'a gaba daya shekara ɗari takwas da barin duniya ya gani mu da addu'a gaba wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zanto dan shi kadai aka yi ba dan neman yadda wani ba mujiban lil fawzi ladayhi ya zanto littafin zai gadar mana da dacewa ladayhi wurin Allah fi jannatin na'im cikin aljannan ni'ima fa innahu hasbuna wa ni'mal wakeel ya Allah shine hasbuna ya wadace mu ba mu bukatun wani banda shi kuma wa ni'mal wakeel ma dalla da abin dogaro in ya zanto shine Allah to kaga alkawalin da ya cewa littafin sa babu abin da zai kunsa sai hadisan da Bukhari da Muslim suka rawaito amma al-Imam az wani malami cikin malaman usulul fiqh a mazhabin Imam Shafi. ya bi wannan hadisai daga farko zuwa ƙarshe sai ya ga ba dukan su bane bukhari da muslim akwai wani adadi wanda zaka samu bukhari kadai ya rawaito banda muslim akwai wani adadi wanda zaka samu muslim kadai ya rawaito banda bukhari wannan kuma gafala ce da mantuwa da ajizanci irin na dan adam babu littafin da yake masu sai littafin Allah la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi babu littafi kararre daga kowane irin kuskure ko mantuwa sai littafin Allah walau kana min inda ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira to amma kaga kuskuren da ya fada ciki ba kuskure ne da zai sa a jefar da littafin ba domin duka dai hadisan bukhari da muslim ne za ka samu kila kashi 80 90 cikin 100 duk bukhari da muslim sun yi ittifaki wani adadi ruwayar bukhari kadai banda muslim wani adadi ruwayar muslim kadai banda bukhari sakamako da na karshe hadisai ne ingantattu ana aiki da su shi na amfanin dare kasawa bayan kasawa kuma sai ne